قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين Allah ya ce wa annabi Adam da Hawwa'u da Iblis, ku sauka daga cikin aljanna zuwa bayan ƙasa, sashenku zai zama muƙiyi ga sashi, kuna da mazauna da wuri a bayan ƙasa, da jin daɗi a cikinta zuwa wani lokaci sananne da wani ajali abin ambato.